za su samu rahmarsa wannan shi ne manufa. da haka abinda zai iya zuwa cikin bayanai ko cikin karatu ba fata ma wani ko dadada ma wani amma kam aya ko kanwaye ta biyo to za mu fassara ta ta biya ko kan ne wannan haka insha Allah abin zai zo wani da haka yau ya kamata mu Tashi a cikin suratu yunus muna cikin suratu yunus kuma ayan da ya kamata mu tashi na hassan husna wa ziyada amma yau ba zai yi mu tashi a ayar sai dai gobe ya kai mu amma ba zai hana ba mu ga kawunanmu nasiha hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda yace mana man sama da imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ne hadisi da dukkan mu ka sani duk wanda yayi azumi man sama ramadana wanda duk yayi azumi wata ramadan imanan tare da imani wa tisaban kuma da neman lada idan ya haɗe waɗannan abubuwa to gufira lahu za a gafarta abin da ya aikata na zunubi sa man sama wanda ya azumi ramadana wata ramadana imanan ga imani wa tisaban da niyyar samun lada idan ya haɗe waɗannan abubuwa guda hudu da gufira na kuma takaddama min zambi ta gafarta masa abun da ya aikata na zunubi shi Allah madaukaki ka sanya mu a ciki wannan shi ne albarkan wannan wata saboda kurakurai da zunuban da muka ɗauka daga wancan ramadan zuwa wannan ramadan kamar yadda bayani zai kai zuwa ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake karantar da mu kafara tsakanin ramadan zuwa ramadan to amma bari mu dauki wato dai bayan ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama wanda ya azumi wanda ya yi azumi sai ba mu manta ba malam ya fassara mana a cikin littafinsa sayufiku sunna ma'anan azumi yadda ya ɗauki tarifin ma'anan azumi a cikin littattafai kamar haka alluwa da almajmu da kuma almuhudi ya yi tarifin azumi ma'ana kalma na asiya lokatan a harshen larabci ana nufi wato shine al-imsaku an shay kamewa daga wani abu duk abin da ka kame daga shi to ana kiransa azumi duk abin da ka kame in ka kame daga magana ana kiransa azumi in ka kame daga eh, dariya za a iya kiransa azumi duk wani abin da ka kame ana iya kai kiransa wato abin nan azumi saboda akwai nassi na alkur'ani mai girma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ishara zuwa ga wannan a cikin suratu maryam Allah ya yi irin wannan magana ko za ka iya tuna aya فإما تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا salam lokacin da ta zo da annabi isa alaihi salam allah ya san me zai faru dan shi kaɗai ya bar makansa sanin gaibu haka sai ya gaya mata idan kika haɗu da su fa in ma tara na min albashari ahadan fa quli inni nazartu rahman gaya musu cewa ke kin yi bakance ba za ki magana ba inni nazartu lir-rahman kin yi bakancen azumi yau idan baka gane ma'anan azumin ba falan ukallima siya, yau ba zan yi wa kowane mutum magana daga wannan cikon aya sai fassara mana inni nazartu rahmani sauman ma'anansa falan yau ma jinsiya to kun ga kenan ashe kamewa da ta yi daga magana wannan sai suka ba da tarihin cewa lallai ana nufi idan mutum ya daga magana ana kiransa wato azumi an gane da sauran bayanai irin wanda ibnul manzur ya kawo a tarihin wannan kalmar wato lisanul arab da ma sauran bayanan da ya kawo to sannan a shari'a aka fassara mana kamewa daga ci da sha tun ketowar alfijir har zuwa faduwar rana tare da niyan bautawa Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ake nufi da ma'anan azumi sannan kuma da shi za mu tafi kuma shi diyarsu muna kamewa daga ci da sha sannan kuma muna kamewa daga ci da sha tun yaushe tun ketowar alfijir har zuwa faduwar rana sannan tare da niyya niyan kuma dan bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana innamal a'malu binniyat ayyuka suna tafiya wato da niyya ayyuka suna tafiya da niyya to haka alqur'ani ya gaya mana saka ikhlasi a cikin aiki yi don Allah to wannan malamai sun nuna aya ta cikin suratul bayyina ko za ka nuna wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahu ddina hunafa يؤتوا الزكاة tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din mana Allah yana umutan mu da mu ikhlasi mu kyautata addini mu kyautata niyya saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala duk da malamai suke bayanin niyya in suka kawo wannan hadisi na man amal bin sukan kawo wannan aya dan me ya tabbata ibada dan ya tabbata wato abin nan ibada sannan nasi na alkur'ani ya gwada mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana wannan azumin har yanzu Allah ya ce Ya يا أيها amanu kutiba كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين min. قبلكم لعلكم تتقون نعم الله تبارك وتعالى yace ya أيها الذين amanu ya قول da kuka yi imani har yanzu asiya kutiba alaikumus an farlanta muku an rubuta muku an wajabta muku azumi kama kutiba alal lazina min qablikum kaman yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku da Allah kun tattafuna don ku ji tsoron Allah wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta muku azumi to sai kaga da yake nassi na alqur'ani ya karantar da mu abinda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to sai fa an gaya masa daga sama sai da wahayi haka Allah ya ce ko za ka tuna بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى baya magana bisa son zuciyarsa amma yanzu wani hawa in kuwa illa wahayun yuha sai an masa wahayi sai wahayin da aka masa an gane sai Allah ya masa wahayi ku yi mana wannan aya abun da nake so mu fahimta ku ɗauki hadisin da muke bayani a kai gaba na farko da muka ɗauka man sama faɗin manzon Allah sallallahu alaihi sallama, sannan ga dalilai daga alqur'ani wanda yake tabbatar mana haka ashe wannan yake nuni lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faɗa Allah ne ya umurce shi ya faɗa Allah ya umurce shi ya faɗa sai idan muka bibi kalmomin wato ko kalmomi da suke cikin hadisin za mu ƙara fahimta mu koma wancan ayar ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta mana azumi kaman yadda aka wajabta ma al'umma da suka shuɗe a dai wannan aya da Allah ya tsaya a nan kawai to ya Allah yaushe za mu yi azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Tunda kai ne ka karantar da mu yaushe za mu yi azumi a wani wata yaya sunan wata? saboda watanni suna da yawa ya manzon Allah Allah madaukaki ya gaya mana yadda watanni suke ko irgen watannin yadda suke inna iddatash shuhuri 'inda Allah والأرض منها أربعة قرون نعم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال مع المتقين نعم الله تبارك وتعالى ياتي من ان عدة الشهور عند الله اثنا watanni goma sha biyu ne kuma watanni suna da sunaye amma a wannan man sama ya ayyuhal amanu kutiba alaykumus siyam ashe har yanzu muna buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fayyace mana damar. da haka a cikin hadisi sai ya ce ramadan man sama ramadan imanan wa shafa ashe ga ranar da ga watan da za mu yi azumi shine ramadan to amma a hadisi kawai ya ce ramadan yaya muka yi muka san eh ramadan din yana daga cikin watanni tunda dai a can jumla ne gaba ɗaya ce inna iddata shuhuri watannin watannin bai gaya mana sunayen watannin ba yanzu ya za mu gane watan don annabi sallallahu alaihi ya ce mana Ramadana, amma bai zo da kalman wata so yaya za a yi a gane sai in Allah din kuma ya karantar kuma ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yake gwada mana na daga cikin abin da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai bawa kowane annabi ba dunkulallun bayanai ko maganganu ko kalmomi dunkulallu wanda idan ka ce za ka yi bayani wane mutum sai dai ka yi daidai yadda Allah ya sauke maka kawai wanda ya iya samari a duniya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu idan ya maka samari na abu cikin kalma daya sai ka ga rubuce-rubuce da ake ta yi har yau ba gama rubuce-rubuce a kan maganganun musa wannan wato abin nan ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya kebe manzon Allah da shi sallallahu alaihi wasallama wanda bai bama kowane annabi ba sai shi Ko kowane annabi ba sai shi don haka ƙur'ani ka ce mana ya yi wallazi na amanu kutiba alaikum siya an wajabta mana azumi hadisi ya ce mana wanda duye azumi ramadan ƙur'ani sai ya sake gaya mana wannan ramadan din nan yana daga cikin inna yana daga cikin inna iddatatul qur'ani inda lahi isna shahara yana daga cikin watanni guda goma sha biyu saboda daga yadda ƙur'anin ya zo da shi za ka gane ramadan ɗin wata ne sai allah ya ce شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ولتكبروا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على kana shahru ramadan yake da ga watan watan ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran wanda Allah madaukaki ya saukar da alqur'ani a cikin wannan wato wata gashi ya ce mana shahru ramadan watan ramadan wata na tara a cikin watanni na musulunci ashe sai wannan ayar sai ta karantar da mu watan da za mu yi azumi za ka duk wata da mutum ya azumci wata in ba na ramadan ba kwanaki ta ne in ba ka fara ba wannan ya sa mutum ya jera wata ko kwanaki 20 da wanda su ne za su je su haɗa wata kwanaki 20 su za su hada wata ko 29 ko 30 su za su hada kwanakin nan kuma ba su haduwa su kuma sai tare da wasu daga cikin halittun Allah sai tare da wasu daga cikin halittun Allah wasu abubuwa wasu hukunsa guda biyu waɗannan halittu nasa guda biyu idan babu su a duniya kwanakin nan ba za a gane ba ba za a sace kwanakin nan ba ba za a kira kwanakin nan ba idan babu su an gane Allah Ta ko ta'ala a cikin suran da muke ciki ko za mu tashi gobe in Allah ya kai mu ya gaya mana yadda lamarin yake wallazi ja'ala shamsa diya'an هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر وقدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون نعم هو الذي جعل الشمس ضياءً Allah madaukaki shi sanya mana wata ya halicci wata abin nan shamsa rana biya an haske wal kamara nura haka ma ya halicci wata watan ma dai har yanzu haske ne inji Allah hasken rana yana da zafi hasken wata babu zafi amma duka ya ce ji ja'ala shamsa biya an wal kamara nura yasa aka ce wajen rana aka kira shi da biya saboda akwai zafi a ciki amma a wajen wata sai aka kira shi da wannan Ita mu adada sinina wal sa. dan kusan wato irge adada sinina irgen shekaru da kuma abin nan da irge wanda muke yi dan shekaru da kuma mu iya lissafi mu iya irge an gane ashe bayan da za a san shekarun nan sai yaushe wato sai an bi alkur'ani mai girma yadda ya karantar sai in akwai wata sannan in akwai rana wannan shi zai sa a gane wannan shi yasa a bayanin azumi sai guda mana ranaku ne sanannu ko abin lissaftawa ko abin nan kun kwanaki za a yi azumin ayyaman ma'adudat. to wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai guda mana ga watan da za mu yi azumi sharu ramadan hadisi na nabi sallallahu alaihi man sama ramadan ko da bai kawo sharu ba ka dai san ramadan yana ɗaya daga cikin watanni goma sha biyu yana daga cikin wata da Allah madaukaki ya umarce mu mu masa bauta fashe waɗannan abubuwan gaba ɗaya kuma ba sa yiwuwa sai tare da imani sai tare da wato imani imanan wa imanan wa tisaba sai tare da imani dan haka yasa da ya zo gaya mana ya wajabta mana azumi bai kira mutane gaba ɗaya ba bai ce ya ayyuhan nasu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce me ya ayyuhal ladina amanu bai kira musulmai ba bai kira mutane ga magari ba amma da yazo kira sai ya kira muminai ya kuwa da kuka yi imani kutiba alaikum siyam ashe harkan ta masu imani ce an gane shi yasa duk wanda ya imani da Allah idan ya zo zai yi azumi to dole sai ya bi yadda Allah ya karantar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani da kuma yadda sahabbai suka fahimta ko ba ga bane wanda duk yayin imani ya yarda da Allah ya yarda da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana haitu muhu fasumu in kun ganshi ku yi azumi in kun gawa in kun ga wata wani wata wata ramadan wata ramadan fa in kuma alaikum faqdiru la in dai ba ku samu kun gani ba kuma saboda wani yanayi na sama ko ko yadda inda kuke ga inda kuke lungu ne ko yana ƙasa ko baya tudu ko wani abu makamancin haka ko hadari ko wani abu wanda da ya hana ku gani to fa birula kaddara masa mu kaddara masa bai gaya mana me za mu kaddara masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana nan ba fashe sai mun hada da maganarsa kuma har yanzu sannan zai ƙara fito mana da maganar a fili dan da ya bari ku kaddara masa kawai to menene za mu kaddara masa za a zo a yi ta bayanai kowa zai zo ya yi ta fassara daidai fahimtarsa kawai inda ya ce fafi rula kawai nan amma a hadisi na gaba wanda duka an bambanta ba a babu haira ya ruwaito hadisan ya ce a sharu tiskun wa tiskuna laila wata nawa ne tara darare 29 idan kuka gan shi sai ku yi sai ku ɗauki azumi idan kuma ba ku gan shi ba ba sai ce fa'amiya sai ku cika irgen irgen nawa sai ce salasina 30 sai ku cika masa irgensa talatin kunga kenan wannan hadisi yana fassara mana wancan hadisi fakdiru idan za mu kaddara masa ya rasulallah menene kaddarawa sai ce to gashi dare dai wato ku sani dai wata dare 29 ne in kun ganshi a 29 sai ku yi azumi idan ba ku ganshi a 29 ba sai ku cika nawa sai ku cika 30 sai wani kuma yana nan yace shi sai ya gani ko babu zuwa wani ma watakila yau ya tashi da azumi wani kuma gobe zai ɗauka sai dai babu a son watakila reseto milari su mai rediyo tambaye shi ababen da suke ba ta azumi da wuya ya kawo idan ka cire watan ramadan ba wani watan da ya sani ba dima taimasa masai haram watakila sai wannan wannan cika ciki ko watakila sai wannan ashe shi yasa Allah ya kira waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani yadda sunna ya karantar yadda sahabbai suka fahimta ai suka fahimta akan haka za a tafi akan haka za a tafi yanzu kaiwa ka ce wai sai milani kaiwa kun ga akwai kuskure a nan dan haka shi yasa wajibi ka tafi da jama'a wajibi ka tafi da jama'a inda shugaban jama'a zai faɗi abin da ba daidai ba kai mu kaddara yi wa mutane ƙarya za mu fita ko ba za mu fita ba in muka bi shi za mu fita ya Allah mu ba mu san lamarin ba haka ba ne ba saboda ba mu san gaibu ba kuma ka wajabta mana mu bi shugaba abin da ya kumurce mu kuma a daidai lissafi ne da muke tafiya bai kumurce mu da mu ɗauki azumi a kwanaki 28 ba bai kumurce mu ba da 28 ne to wannan akwai matsala amma a lissafin da 29 zuwa yaushe zuwa 30 a in ba mutum yana son zuciya ba yana da son zuciya to gaskiya a fili ko ba haka bane ba yanzu an watan jiya nan ne da aka gani tsakani da Allah za ka ci jiya da ita har kai sallar magari ba har ka fita ya ɗauki lokaci duk dai bai faɗi ba duk dai bai faɗi ba da aka yan kuwa mu bi abin da ya tabbata na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata ba watan ba watan wasa bane wata ne wanda akwai albarka a cikinsa akwai albarka a cikinsa don haka kaga da umarnin azumin da wata da ya gaya mana ramadan din da imani da kuma yi don samun lada da gafarta maka zunubinka wanda ya wuce dukka umarnin karantarwa ne na alkur'ani karantarwa ne na alkur'ani kai ƙur'anin din kan ɗinsa sama yaushe ne ne aka saukar da shi ƙur'ani gaba ɗayansa wanda a cikinsa aka ce maka an wajabta maka azumi dole ka yi shi in ba bisa dalilai na shari'a wanda ya nuna kada mutum ya yi ba an gane wannan idan baka sani ba shi Allah ya gaya mana suratul qadr bismillahir rahmanir rahim dan abin da Allah madaukaki ya shirya a cikin ba abin wasa ba ne dare ne wanda yake da girma dare ne ba na wasa ba mun saukar da shi a yaushe wato a dare lailatul qadr Allah ya saukar da alqur'ani daga lauhil mahfuz haka kuma ya gaya mana bal huwa qur'anun majidun fi lauhil mahfuz haka kawo qur'ani wato baitul izza aka ajiye qur'ani amma a daren lailatul qadr a daren ne aka saukar da alqur'ani gaba ɗayansa amma aka ajiye shi a baitul izza sannan daga baitul izza sai aikin mala'ika jibril kuma sai ya taso aikinsa sai ya taso